أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدوى أولا مسلاتنا أبو هريرة رضي الله عنه inda muke karanta tafsirin alkur'ani mai albarka a kowane marice daga cikin yinnan watan azumi a yau muna maricin talata 21 ga watan ramadan 20 daidai dora ba to ashirin ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shidda duk da haka dai wannan ya nuna mun kammala gaba ta biyu daga cikin gaɓoɓi guda uku na watan ramadan yadda Allah ya sauwaƙe mana yin azumi ashirin dinnan, nan da yin ƙiyamun laili da zuwa wuraren tafsiri da sauran ayyukan alkhairi Allah ya sauwaƙe mana abin da yake tafe da sauran kwanuka الله يساس المسلمين من في حق من في الخير من في البركة قرى يوم الله كسا أشكين سوزان سامون غافرة دفيرا آه، من أشكين قوينش من أكرش سورة الحجر من قوانا كآية تنو مالا آية 80 هدو آية ذا متاشي أكان آية 80 لبيا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الله تبارك وتعالى باين دكا بيان ليه قباتا سيكي تيوا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما لتسم ميدك أسا da abin da ke tsakaninsu ba sai da gaskiya illa bil haq sai da abin da yake cancantar mu ne ma'ana ba mu halitte su don wasa ba kamar da a ɗaya ayar Allah ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba mu yi sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su don wasa ba zalika zannu allazina kafaru kafirai ke wannan zato suna da tun an yi duniya don wasa ne kawai an zo ne a ci abinci a sha ruwa a hole a more marayuwa a mutu magana ta kare Allah ya ce a'a wa wailul lil kafaru minan nar da haka mummunai a lokacin da suke tadabburin sama da ƙasa da jikinsu da halittu to suna addu'a suna ce rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar ubangiji baka yi sama da ƙasa don wasa ba ka yi su don manufa wa Allah ta'ala a ɗaya ya ce ma khalaqna samawati wal arda wa bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi kun ga yana nufin mun yi su da wata manufa menene manufar halittar mai da ƙasa don ubangiji ya tabbatar da sarautarsa domin mu bayi mu yi bauta domin ubangiji ya ba mu sakamako na dindindin daidai abin da muka aikata shi yasa mu ɗauki sarki ke cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un shin wai da zaton kuke yi mun halicce ku ne a matsayin wasa kuma kuna ganin ba za ku dawo mana ba fata'ala Allahul malikul haq. ubangiji mai mulki na gaskiya ya girmama ya ɗaukaka la ilaha illahu babu wanda ya cancanci bauta sai shi rabbul arshil karim don haka kenan manufar halittar mu manufar halittar duniya shine ubangiji ya tabbatar da rububiyarsa da uluhiyarsa shine mu mu bautu zuwa ga Allah da uluhiyya ne ubangiji ya tabbatar mana ya sai shigar da mu aljanna ya tabbatar da annahu azizun zuntiqam ya shigar da kafirai da fajirai da kangararru cikin wuta da haka kenan yin aiki da samar da sakamako ga aiki shine babbar manufar halitta walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna ubangiji ya ce abin da ke sama da wanda ke ƙasa na Allah ne kuma halittar su ta tabbata ne liyajiyar lazina a sa’o bi ma'amil saboda waɗanda suka muna na aiki a saka masu Allah ya saka masu da su aikata wa yajiyar lazina a sanu bil husna masu aikin ƙwarai su kuma Allah ya saka masu da aikin kwarai don haka kenan a mumini a kullum yana kallon cewa shi an halicce shi da wata manufa ne kuma yana kokari ya tabbatar da wannan manufar ta ubangiji shine tabbatar da ubudiyarsa tabbatar da kasantuwar ka bawan Allah bin umarnin Allah tsayar da dokokin Allah yi wa Allah da'a to wannan ita ce babbar manufa a ba bukata na samu wani ita ce babbar manufa ta halittar sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu wa inna sa'ata la'atiyatun ko kuma ka sani alkiyama na zuwa don haka ba daga duniya sai kaduna ba daga duniya sai lahira kuma duniya tana da ajali in ya kare kowa lahira da shi tsakanin duniya da lahira akwai transit wani wuri kenan barzahu barzahu ita ba tana cikin lahira tana cikin alkiyama shi yasa aka ce man mata qamat qiyamatu kowan mutu alkiyama ta cika kenan ba wanda ke musun alkiyama sai kafira, muminai sun tabbatar da alkiyama kuma saboda musun da suke yi ne Allah ta'ala ya tabbatar da wannan tabbatuwar alkiyama da alamomi na ƙarfafa magana wa inna sa'ata kaga inna lilmene ne littauki don ƙarfafa magana haƙiƙa sai ce la'atiyatun allamun muti'atu lil qasami duk inda kaga lamun ta shigo cikin magana irin wannan turan rantsuwa ake son a tabbatar a ciki don haka hakika wallahi alkiyama mai shirin tsayuwa ce amma yaushe ne za ta tsayu sai ta baka talaki inna sa'ata asiyatun akadu ukhfiha na kusan boye ta wasu malamai abin da suka fassara wannan aya shine cewa ma in kaɗan da na boye maka yana ita saboda tsabar koyonta don kowa ban gwada ba ita ba كيسا جبريل يتنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي متى الساعة ميتي متى ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كيدا كي تنبيا دنيدا كتنبيا دم أم ريحنا كينا يوشدا يا الكيامة سيأتي الله أعلم تؤمري بابك قلت تزعيت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور القيامة ذات ذباب شكة kuma Allah zai tashi waɗanda suke a cikin kaburbura daka da yake idan ka faɗi alƙiyama kake za a yi ta kafirai suna yi maka musu suna yi maka izgili suna ƙaryata ka sai Allah ya rufe ayyana ta fasfahi fathal jami to kai haƙuri haƙuri mai kyau haƙuri mai kyau shine haƙurin da zaka yarda da ƙaddarar Allah ba za ka dinka izgili ba kamar yadda annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya ce fa sabrun jamil والله المستعان على ما تصفون تقول عليه ديوة ألا أمرت النبي يايها قولي إلا تفعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره النبي كيف زمارك كيها قولي كيافي هرسي أمر دين الله يازم دينو عنا أي رسولة سوزوني أمتك كاسين أبادي إذن أيك فلوكة المسلمي توسسوا أيك كيها قولي كبر مع الله سيسك دمي لبزا أبادي مكيابا سأشعر كيها قولي فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون يا هي يا قولي تي مسو امنتي زمن لا فيها غبا سنا شرين سنه ابين دا اتي فاكا مؤمن يكي دو لوكاشين جاهل بيوتا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لكن اذا كي مؤمنين idan kai malami ne idan kai ustaz ne a sunna to kai haƙuri da wautar wawaye kai haƙuri da jahilcin jahilai kai haƙuri da kangarar kangararru ubangiji ɗauki sarki mai shirin yin fatahi to waɗannan ayoyi na ayi haƙuri lokacin da aka saukar da yaƙi malamai suka ce sai suka da aka dakatar da aiki da su suka zamo wato an shafe su inna rabbaka huwal khallaqul alim hakika ubangijinka haka ne فصير صفحة القرآن أيوة، وإن ربك هو الخلاق العليم ومتقلبة وبنجد كشيني ما ينهى لك الخلاق يقول الخالق والإنسان قد يكون خالقا مع أنه مخلوق سكتي لنا يونا أنت خالقه والله خلقكم وما تعلم إذا كيد أبنى da ألا da kai duk كنا الله waye khallaqu kenan Allah mai cikakken sani wanda halittar ya yi ta ne da saninsa shi yasa ya ce kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin wa huwa bi kulli khalqin alim da Allah ta'ala ya magana cikin tabarakal mulk yace ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir wanda ya halitta a ce bai san halittarsa ba babu wanda ya sani kamar wanda ya halitta idan ka zo ga kamfani za a kira maka injiniya misali kamfanin bugarwa sai ka tambaye shi ya aka yi wannan ruwan ya fito haka ila ya canza ila ya ɗanyi ƙarni ila an ruwa abin nan ƙarfe ya yi tsatsa zai ce maka wuri kaza ne aka samu matsala kaza aka samu matsala kaza ba fa shi injimin nan ba ba shi ya ruwan nan ba ba shi ke yakin nan ba amma masani ne a fannin to don ka ɗauko shi injiniya bakanike na asali bature wanda ya ƙagi wannan injinin ilimin da bai baka ya fi na wannan injiniya ko ba ka to ubangijin da ya yi halitta gaba ɗaya babu wanda ya san halitta kamar sa shi yasa da arne ya so yayi wa ɗiyan musulmi renin wayo sai Allah ya ba yaro sa'a arne an zo da shi ya koyar da ingilishi sai ya yi kauɗi yana ce mai yara 'yan firamare wai an ce Allah ɗaya ka halitta suka ce eh haka nan ne ya ce ko ni ina iya halitta suka ce malam ba ka iya halitta ya ce yana iya ya ce ku nemo kwalba aka nemo kwalba ya sa yashi ya zuba ruwa ya kawo ƙasa ya sa kun gane ko sai ce a rufe kwalaban aka rufe ta ya ce ku bata sai rana wace rana ce ko da ka buɗa ga tsutsotsi suna sai ce ni na halitta su sai yaro ya ce malam guda nawa ne in Allah ya bashi sa'a guda nawa ne sai ba na yi kwata kes ya tsuru to kai da ka halitta su ka san ku kwara nawa ne ba a shekin da kai maganin suka yi da kowa ya gane su to shi ne ala alamu man khalaka wa huwa al khabir don haka Allah شيني العليم مجد في sannan sai Allah الله يسوي لقد اتيناك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كذو هرن تأيكم طيب كاوشي على رمى كبالي سوغدا غدا يافي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله تعالى يتي حقيقة كما يا منزل الله من باك سبعا من المثاني abu bakwai wanda ake kwankomawa wal qur'an azim mun baka abin karantawa babba wannan aya السبع المثاني والقرآن العظيم ما لمينا دا فهمتا إلي إلي دنجني ديكا ما في شهر مغنغنو أكي مغنى بي مغنى تفرقوش السبع المثاني سورة السبع الطوال من القرآن سورة البقرة دا آل عمران دا النساء ده مائدة ده الأنعام ده الأعراف ده يونس وسمع لما سكت يونس ده أنفال أنفال ده توبة سنة شكي فإنك تشاهدك كما يسوه تشبك على رمى فلا تغير السبب المثاني وما أنا سوروني بقي ما سيطأو وإن ده دعي وأنا كرمتاش تو أما رأي النبي ya fi wannan ra'ayin ƙarfi Shi ne ra'ayin malamin da ke ta as-sab'ul masani wal shi ne shine fatihatul kitab suratul fatiha aya nawa gare ta aya bakwai ashe annabi sallallahu alaihi wa sallam bai gaya ma abu sa'id ibn al-mu'alla a lokacin da yace na biyo annabi ya biyo ina sallah sai ya kwala min kira sai bai jira karɓa ba can an jima sai ya gani sai ce ma manaka an ta'tiyani abu sa'id ya akai na kira ka zo ba sai ce kuntu usalli ai sallah nake manzo Allah ya ce alam yaqulillahu ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul ashe Allah bai ce a karɓi kiran Allah da manzo ba kenan ko kana sallah manzo Allah ya kira ka ka karɓa kamar shi ɗaya haka ne iyaye idan sun kira kana sallah ka gaggauta ka kai ƙarshe ka sallama amma manzo Allah in ya kira kana sallah to ka katse ka karba masa don shi ya nuna cewa wannan shine ma'anar istajibu lillahi wal rasul sanda manzo ya kira ka sanar za ka amsa babu jinkiri ashe manzo Allah ya kira shi ne don ya bashi fa'ida ya bashi falala yace ala uallimuka a'zama suratin fil qur'ani qabla an akhruja min al masjid kana son kafin in fita daga cikin masallacin nan in faɗa maka surar da tafi kowace daraja da girma da matsayi cikin alkur'ani abu sa'id ya ce kwarai ya Allah sai manzo Allah ya ci gaba da abin da yake can sai manzo Allah ya zabura zai fita sai manzo Allah ya ce ya rasulullah kai kai min alkawari zaka bani wani lakabi babba ka ce min akwai fa'ida yau wace sura ce ta fi kowace girma da matsayi da daraja cikin alkur'ani sai manzo Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa ana kiranta suratul hamd ita ce sura ta farko da ta bude da الحمد لله رب العالمين إذا سورة تفرقوا أتشين القرآن كنا فارغ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كانت أريد غير المغضوب عليهم ولا الضالين وزعلت هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وانا سورة إتتي ألا يفعشين قرآن شكي سورة الحجر شي وياباني السبع المثاني أبقى إذا أكي كون كوماوة كما ياباني أبنك راتوب الله akwai abin da ake karatu sa duniya kamar fatiha yanzu maganan nan da muke miliyoyin mutane suna tsaye suna karanta fatiha an jima kaɗan wasu miliyoyi suna tsaye suna karanta fatiha saboda me saboda duniya tana juyawa kuma kowace daƙiƙa lokacin sallah ce a wani gari yanzu mu ai mun gama la'asar tun ɗazu ko ba mu zo mu ba wasu na ta yanzu suna la'asar yamma da nan da ka sai gane yanzu ba su daɗe yanzu suke la'asar in ka ƙara ba ka tafi can cikin tsibirai don daga Ghana kuma sai ruwa in kai yamma Ghana da Ivory Coast da duk garuruwan kasashe da ke gefen ta to daga su sai ruwa in ka tafi can za ka cimma wani wuri a ke in ka ƙara yi yamma za ka cimma ana hantsi ana sallan duha walaha in ka wuce za ka cimma yadda ake asuba wata kila amerika yanzu asuba suke na in kai gabas da mu yanzu magana na da muke saudi arabia magariba suke yi karfe biyar da wani abu bakwai da wani abu magariba suke yi in ka kara gaba ka je wajen imarat iraq kuwait su kuma yanzu isha'i suke yi in ka kara ka yi nisa ko da za ka je cikin indiya indiya yanzu suna sahur daga indiya na bugu mai iyali na karfe ɗaya da rabi na dare suna azumi ba su sha ruwa nan kaga ashe kenan babu wani lokaci da ba sallah ake yi ba to in ko ana sallah me ake faɗa alhamdulillahi rabbil alamin kowace raka'a sai an mimita alhamdulillahi rabbil alamin saboda raka masani ne mimita su ake yi wal qur'an al azim kuma fata ita ce babban abin karatu mai girma saboda duk a cikin alqur'ani babu aya da ta kai matsayinta ko ta kai darajarta don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzonsa ya ba shi babban abin karatu da ya ba shi babban abin karatu bari mu aje wannan tafsiri da mana alaf ni gare ba haka nace a dauko min nan gashi yawwa azwaul bayani ne na malamai ne ba irin namu ne almajirai ba aya guda sai ya shafi 20 30 yana sharin to kaga bai bai karantuwa nan sai dai ayi nazarin sa gida yawwa don haka tun da Allah ya maka wannan falala ya kai manzo la ta muddanna ainaka ila ma matta'na a zuwa minhum kai da Allah ya mai baiwar ya saukar maka Fatiha to kada ka miƙa idanunka zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi muka ba su mataye muka ba su jin daɗi da ni'imomi kar ka gune musu kar ka yi kishinsu su ne ya kamata su yi ka ashe malamin da Allah tabaraka ta hore masa alƙur'ani yana karatun sa dare da rana shine abin da wanda ya kamata ya kishi ba shi ya kamata ya kishin masu manyan gidaje masu manyan ababen hawa masu kyawawan mata masu kuɗi masu cin duniya ba shi ya kamata ya kishin su ba su ya kamata su yi kishin sa kuma irin ni'imar zuci da yake cikin ta a lokacin da yake karatun qur'ani da suna iyawa da sun sayi tar kuɗin da suke da su akwai wani bawan Allah da yake cewa wallahi da sarakuna sun san ni'imar da muke fama da ita muke jin daɗin ta cikin dare a kiyamun laili da muke lajaladuna alaiha bisiyuf yace da sun yaƙe mu kanta. muna cikin nima matuƙa a lokacin da muke karatun alƙur'ani da aka ya kai manzon Allah bai wadda aka yi baka ta alƙur'ani saukan maka da fatiha da baka karatunta ya fi maka duk ni'imomi da jin daɗin duniya da mutane suke ciki wala ta hazana alaihim kada ka damu da su kada kai bakin ciki akan lamarin su Allah ya baka abin da ya fi nasu wa khfid janahaka lil mu'minin manzo Allah ka sassauta fukafukanka ga mummunai kai tawali'u ga mummunai kai hakuri da mummunai ka sassauta magana gare su ka yace musu laifin su ka jawo su a jiki ka kyautata musu ka karanta su ta da malam bashir ku mashi bacci yau kila bai sahur ba wa qul inni ana nadhirul mubin Allah ya ce kuma ka ce ni ne gargadi ne kuma mai bayyanannen gargadi a gare ku don haka manzo Allah ka ci gaba da wa'azi kada ka fasa kama anzalna ala muqtasimin kama anzalna ala muqtasimin الذين جعلوا القرآن عظيم فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الله تعالى كما أنزلنا على المقتسبين كما يد مكسو كد وأذي المقتسمين المقتسمين سوني ما سوران سوى دون كريه كما الله يعني من القسم قالوا تقاسموا بالله هو وأهلكم سنن إر الله شوايو سكندري في سنك شأننا الله تقاسموا بالله أو تعر وأقسموا بالله جاد إيماني أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وصما لذلك على المقتسمين سنع اليهود دكما النصارى سبو دمي سبو دا سنربا للتافنس كشيبيو آمنوا ببعض وكفروا ببعض wasu malamin suka ce almuqtasimin a'a su ne mushrikan makka waɗanda suka kasa haɗa baki wajen ƙareta alƙur'ani wannan yake sihiri ne wannan yake bokanci ne wannan yake tatsuniya ce wannan yake waƙe ne wannan yake ƙarya ne haka dai suka kasa da sai suka zama mai almuqtasimin su raba magana akwai ayan da ke ƙarfafa wannan كمان تقول الله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون سنيت فقال إن هذا إلا سحر يؤثر أو تعالى إن هذا إلا اختلاق أي آية وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تبنى عليه بكرة وأسئلة ما قد قالوا إيري إيري القرآن لكن ساكت يمسوا المقتسمين kuma sai Allah ce allazina ja'alul qur'ana izin wa'anda suka karkasa alqur'ani suka bashi suka bashi sunaye daban-daban ko kuma suka bashi matsayi daban-daban wani ya ce boka wani ya ce bokanci wani ya ce sihiri wani ya ce ƙarya wani ya ce waƙe haka ne da sauransu to nan abin da na sa ɗauko nan wannan tafsiri yanzu na ɗauko shi kan wannan aya yana kula da واتو اسلوبي ننحونا القرآن ولوقتي دمك قال اسلوبي ما سيما قال اتريكي شيء مكا كما انزلنا على المقتصر كما يد مكسو كدا وأذي كما سرر بقى القرآن تو كما ننزمي مي إنا كما تكيد كا مي يداو مكرا كما أن فعلا سيتي فإن إلا بما تتعلق الكاف في قوله كما أنزلنا على المقتصمين فالجواب سيكاوما تنجلوه دايجو وإن الزمخشري يكوسكين كالشام كما أنزلنا يجي أن يكون يتعلق بقوله تعالى ولقد آتيناك شند الله تعالى ولقد آتيناك سطعا من المثاني والقرآن العظيم كما أنزلنا على المقتسمين كنا كما يد مكيبك وأنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على اليهود والنصارى من سوكما كذا القرآن كمر يد مك سوكما اليهود على النصارى يتحكما إذا متعلق تشيني وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزل على المتسمين وقل إني أنا النذير أي وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على المقتسمين على اليهود كم فهمتنا هو سمر إذن بأيوان من شرجي با لو كتن za a karanta maka ayar sai ka rasa to an ce kamar yadda to aka yi menene menene alaƙar kamar nan shi ne karanta muku abinda Allah su shirkiti ya kawo don haka mun saukar maka da sab'ul misali fatiha kenan kamar yadda muka saukar ma yahudu littafinsu ko kuma وأنا آه، وقل إني أنا النذير المبين كتير نيمة جرجئي لي بيانني كما أنزلنا على المتصلين كما دعا كما كو جرجئي أكتو كم كو دا لكتافي كو يهودو كو ككافر شيء الله يسو كدا بلاي أكتو الذين جعلوا القرآن إذين وإن سك كرنتا وتسك سيا أبن أيك كرنتا مسو يضمو كشي كشي فوربك لنسألنهم أجمعين الله يتنعنا سيد أبن جيجكا wane ne ubangijin manzon Allah shine Allah zaka Allah yana rantsuwa da kansa da uslubai daban-daban fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fa fa wa rabbika lanahshurannahum ajma'in kenan wani uslubi ne na rantsuwa da ubangiji ke sa يكي لنسأل أنهم أجمعين دقة بعد إيش شيء ممثل بيا ذاك ذا أتنبي أن باوان دأك أيكومنا شن كن إسد ساقو ذا أتنبي مو دأك أيكوم أن باوا شن أن إسمكو دساقو فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ذا متنبي أن منك أيكام ساقو ذا متنبي أن منك أيكام ذاك دقة بعد إيش شيء ممثل to abin mamaki shine ranar alkiyama lokacin da za a yi wannan tambaya sai arna su murje hanci su karyata su mutanen nuhu su ce wallahi da ɗaya mu taɓa ganin shi ba shekara ɗari tara da hamsin ne musu wa'azi suna musgula su ce wallahi mu ya ubangiji mu bai taɓa ce mana ƙala ba mutanen hudu su karyata shi mutanen salim su karyata shi mutanen sha'ibu su karyata shi mutanen ibrahim su karyata shi duk annabawa sai an karyata su da musa da isa duk a karyata su sai Allah ya ce to akwai raba ganin nan su ne tsarkakakkiyar al'umma al'ummatul wasat وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس sai Allah ya ce to ni dai na ba Muhammadu shaida na kwarai ne Muhammadu me kace game da al'ummarka manzo Allah ya ce al'umma ta kwarai ce ne gaskiya ce sai Allah ya ce ku al'ummar Muhammadu me za ku yi hukunci da shi tsakanin annabawa da mutanensu sai mu ce duk mutanen ƙarya suke annabawa sun isar da sako zuwa gare su sai Allah ce me shaida ku mu ce manzon mu ya karanta mana cikin Qur'ani kuma mun yarda sai Allah ce na aminta da shaida ku kaje da za a yi wannan hukunci da na alkiyama to wani abin mamaki shine a alqur'ani wani wuri Allah ya faɗi zai tambaya ko ba ka ba fa rabbika lanas'alannahum ajma'in wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim ولا نسألن المرسلين فأولوري على كيف يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان با وني أنجمي كومتون ذا أتنبيا ميلو تنكا با أتنبي السلسل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون كان قرروا با أتنبي السلسل يا ذاك أن عيونا الله يتذي تبعنا يتذي تنبيا أها ba da bayani ya ayyuha almallamuna wal mallamat kun ba ni gari abin mai sauƙi ne akwai tambayi da ba a yin ta akwai lima akwai bima akwai hal duk tambayoyi ne ko ka saba ma Allah ba a tambayar ka da me ka saba ma Allah ba a tambayar ka me yasa ba a tambaye ka saboda ga fim nan an ka an sa kowa na kallo to ina magana tambaya kuma kuma a lokacin an daɗe bakin baya magana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun a ran nan ga faike magana duk gaba da sai zunubi take ba da labari sai na maganar tambaye ka ba a tambayar ka amma ana tambaye kallima, dan me me yasa kai wannan aiki ga ma jigina an gwaji ga kanan kana sata nesa kaga kina ashe akwai tambaye da ake maka don haka Allah ya ce lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu za mu tambaye su gaba daya game da abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka hisabin wurin ubangiji hisabi ne babba ba abin da ba a tambaya a cikinsa sannan alƙalin mala'iku alƙalin ne masu kaifi ba abin da ba su rubutawa a da in ana magana alƙalamin mala'ika zaton kowa takarda da biro ko ba haka ba tun da su an ka sani yanzu ashe akwai wani alƙalami da ba takarda ba ba kan takarda ba da kuma biro Shi shine wannan da masu kimara suke dauke da shi idan mala'iku suka yi rikodin abin da kai suka gwadi ka yi saka ƙaryata su inda rubuta ɗaya za su in karanta takarda kana ya ce ba haka to yanzu firintin za a yi gashi a baka ko kuma a baka flash mai 3 trillion kera, ba ta ga wayanka duk movements ɗinka ga sunan cikin da ba abin da ba a rikodin ba da wanda ke cikin haske da wanda ke cikin duhu da wanda kai da rana da wanda kai da daddare wanda kawai baka iskowa shine wanda kace astaghfirullah alazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Allah يتشك أنا غفرت لك to da ya yafe maka sai a delete wannan file daga cikin aikinka delete it gaba ɗaya babu to idan Allah na son ka da rahama files ɗinka daman biyu ne wannan fayil shi ne wanda raƙibun atid na ɓangaren dama ya rubuta na ayyukan lada wannan fayil na ɓangaren ayyukan alkhairi kowane a laptop ɗinsa ya ya ɗauki hotonka da ayyukanka na alkhairi wannan kuma ya ɗauki na sharri ko da za a diba sai a tarar da wannan 3 trillion tera wannan 2 trillion tera ladakka tiriliyon biyu ce zunubinka tiriliyon uku ne jama'a yau ga kwamfuta kana aza mouse ɗinka dan ya tsanka a laptop ɗinka aza zai gwada maka nauyin fayil ko bai gwada maka A shi abin ba wani aiki ne mai wahala wurin Allah ba kuma kowane aiki an bashi kwantiti da nauyi daidai kwamfutocin da ubangiji ya tsara wa mala'iku to idan Allah ya soka da rahama zunubin ka tiriliyon. tera tiriliyon uku ladaka tiriliyon biyu wannan in an bashi na zai je sai Allah ya ce ai dilitin wannan kayan na abu gaba daya ba ma zai je hisabi ko kuma Allah tabaraka ta ce a buɗe fayil ɗin sai a ce to da shekara zuwa kaza a yi ko duk ma'asin da shi kadanni ko da za a diba ya dawo 500 million megabyte zurbin ɗan ƙali ne ya rage ko da za a diba nan kana da 3 trillion tera ba a zo komi ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji bai zalunta kowa to ya Allah kai mana rahama shi yasa kullum ake roƙon Allah Allahumma hasibna hisaban yasira Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira lokacin da sallallahu alaihi wasallam yake bayanin hisabi ya magana mai tada hankali yace man husiba uzib ko za an kawo hisabi sai an mai azaba tare da cewa ladarka nauyin lada ya fi nauyin zunubi a kwamfutar lada duk aikin kana lada guda sai an riɓanya shi tukuna kowace mega giga take komawa wani kilo kowane kilobyte megabyte yake komawa na lada amma zunubi yana ne da yake shi ba a riɓe shi ku gane da calculation ɗin yake to duk da haka wanda Allah ce kowa an kawo diddigin hisabi sai ta ce wuta sai an masa azaba sai na na aisha ce ashe ba Allah ya ce fa sofa ya hasaba hisaban yasira da haka ake karatu in ka ji an faɗi abin da baka gane ba kai tambaya sai manzo Allah ya ce mata ya aisha inna ma zalika al-'arq walakin man nuqisha al-hisaba ya'lam wannan da kike magana gwaji ne kawai ai buɗe kwamfuta kawai za a ce duba wannan fayiloli na waye sai ka ce eh to lalle launi ashe shekara kaza da kaza ba kai ba kasance a gari kaza kara kaza ba ce eh lalle ubangiji ne ya ce to ai delete wannan delete in ka kai dalilin fa ba wai zai shiga cikin kwando shara ne da yake kwamfuta da yana iya zama rifa saboda ba a'a shi ke permanently deleted kamar ba kai ba shine at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la zamba la kwamfuta ce aka zo aka kafa aiki a cikinta aka buga fayil aka ƙare aka yi saving sai wani zo ya yi deleting bayan ya yi deleting kuma sai ya je sai ya bi cikin kwando shara kuma ya yi permanently deleting an gama amma duk da haka a nan duniya akwai software da za a sa a ce ta yi retrieving data ta dawo da abin nan da ya ɓace kuma kana ma iya cewa yanzu ina son kwamfuta ta ta koma yadda take wata shida da sun ka wuce Sara ka duk wa'annan fayilolin sun sake dawo to a alƙiyama permanently deleted an gafarta ma zunubin gaba ɗaya to wannan shine hisaban yasira don haka ubangiji yake yawaita faɗa mana cewa wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada tubu wa tubu ila Allah jami'an إنه هو الغفور الرحيم آه، أبنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون وتوبوا إلى الله لعلكم تفلحون ذاك أبنك دين كيان شام التوبة بلوك إنك التوبة بليتو وأنه فايد النزل نبي أكي إلى الله يكرب سوداك النبي صلى الله عليه وسلم دك أصوني يكرب يا الله غافره في يد صوت أو رواية صوت لي في يد صوت معناه دي موتا سيارة الله دفرا تو إذا كان استغفاري با يسكو كر زنبي سبب رواني مي وانكي رو الزنبي سنما بودين لكون الخير فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إن كنت استغفاري تاني يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا استغفاري نسامة دحيفوا استغفاري نسامة دكولي استغفاري نسامة بروموشن استغفاري نبوي ايدي استغفاري بابو الهير الدنيا الظاهرة اللي بيكاو <coughs> اما بقي استغفاري لبزوشي بكان انكرا استغفر الله استغفر الله كان ما كان ابوك وكم استغفر الله الا الشهور اللي ماسكتش أستغفر الله لما يكون الشهور لا ألا يا سنة الشهور لا سنة سنة ما يبي تسابه وكو لا تقول زنوب غيره إن زنوب هو يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وكشف يوسف إلى الله كف كريش كم إن دبا أغنيش دقبا كتبكم كتوبكم الله غفور رحيم مني وانا شيري توبا مزور sai Allah ya ce kaka ta musulunta ko kai ka musulunta ko ɗanka ya musulunta ko innaka ta musulunta ko bawan gidanka ya musulunta dole ne babu gida a makka inda musulunci bai kusa ba har gidan su abu jahali ibn hisham to lokacin da aka tabbata kowane gida akwai wato sila ta musulunci sai Allah ta'ala ya ce za fasda bi ma tu'mar manzo Allah yanzu ka bayyana abin da aka murce ka daina ba. duk da sallah a da karshe ake musulmi za su haɗu su taru gidan manzo Allah su haɗu kai ga hanya ba gidan manzo Allah ba su taru su tafi daji cikin duwatsu su yi sallah ana haka wata na gungun mushrikai na wucewa sai ya ji ziza tsakanin duwatsu ko da suka leka su suka ji karatun qur'ani ake sai musulmi suka yi maza maza aka karɓi koyar da ake karantawa me kuke yi ne ce ba komai suka ce wallahi karya ne ai mun hango kuna duke duke wato addinin nan na Muhammadu yanzu dukkan kuna mabiya Muhammadu kuke ko to daga nan dai magana cacan baki ta yi nisa sa'adu na biyu ya kasa haƙuri ya ɗauki takalmi ya fara wanke fuskar wani daga nan aka fara ɗan jefe-jefe har dai ya jimma wani mashirki ciwo jini ya zuba da jikinsa to nan ne mun a san sai ce to yanzu kun tsokano jidali da haka zama a nan bai yi wa sai suka canza shawara aka ce a koma cikin gari to ina za a je in suka je gidan manzo Allah ana kallo muraqaba yake an ga an ga su da su in suka je gidan Abubakar Siddiq ana gani to ina za su je sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi wani yaro saurayi dan shekara goma sha hudu ko sha bakwai wanda bai yi aure ba amma ya mallaki gidan kansa sunan shi al'arqam ibnu abil arqam manzo Allah ce gidanka za mu soka kai ne mu soke mu yace alal aini wa ra'si ya rasulullah cikin farin ciki da murna Abu Jahl bai sani gidansu ne ashe gidansu ake sallah bai da larai gidansu ake mitin can ake karanta shake ba da umarni in wahayi ya sauka can ake zuwa bai sani ba kuma tsawon zaman da suka yi wannan gidan har lokacin da Allah ya kaddare Hamza da Umar suka shigo musulunci aka fara fita ga fili ana addini aka fara zuwa sallar Ka'aba ai sallah ta har zuwa wani lokaci babu wanda ya gano gidan har kamaki a taƙaice annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan aya sai ya fara bayyana wa'azi ya zo ga ka'aba ya yi jawabi abu lahabi ya tashi ya musguna masa ya munzanta shi ya zage shi ya ci mutuncinsa manzo Allah ya kauda kai ya yi hakuri, wani ma ya taso ya masa izgini bai fasa bayyana wa'azin da yake yi ba to babban abin da ke damun manzo Allah a lokacin bayan bayyanawa bayyanar da wa'azi shine izgilin nan Allah ce inna kafainaka almustazi'in yan kungiyar izgili kungiya club aka yi musamman na masu izgili da manzo Allah kowa ya kware da nasa salo irin yadda yake muzunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to na bene manzo Allah zafi haka sai Allah ya saukar da wani aya ce daga yau inna kafainaka mustazin mun isan ma ga masu izgili sai Allah ya raba su kashi biyu kashi na farko su ne elders manya su biyar walid ibn mugira دعا سيدان وائل دعا سود دان عبد المطلب دان حارث دعا سود دان عبد يغوسا كاو من زون الله دعا حارث دان قيس وانا سو بيار ايلدرز دي سو ني ماني ماني جاغورو دي كلب دي ازغلي من زون الله صلى الله عليه وسلم يوا سوني بيتروس نون نون قيا تسي الله تعالى ايكو جبريل manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da Jibrilu cikin Ka'aba cikin masallacin Ka'aba ba su ganin Jibril suka zo suna irji Jibril ya nuni kafar Walid dan mujira nan take sai ya ji wani abu ya soke shi kan ajima ya zama kurji sai ya fara yin sai zan bororo kusan bororo ko sai ya rinka rarrafawa sai da kafar kamar dai kansa ta kama kafar kafin sati ɗaya ya iya tashi ƙafar ta ruɓe ana ƙoƙarin a yanke ta wuce ta kai ga kugu kai haka Allah ya kashe shi wulaƙance asi ɗan wa'ilu shi ma da ya zo jibril ya nuni ƙafarsa ita ma sai ta kumbure ta ruɗe ta lalace ta rinka ɗoyi haka Allah ya kashe shi wulaƙance aswadu dan abdul muttalib da ya taso mu manzon Allah da izgili sai jibril ya nuna fuskarsa sai ya makance wannan nunin jibrilu hakkin yatsan jibrilu da ya shiga ijiyar sai ratsa sai ya cikin kai sai ya ji wani irin ciwon kai na damunsa kan ajima sai kansa yana so ya tarbe kai ya kumbura ya rinka ɗoyi aka yi neman magani aka rasa haka ya zama gawa ya mutu arne wulakantacciya sai aswadu dan abdu ya busa da ya taso manzo Allah sai jibril ya nuna cikinsa nan take kansa ta kama cikin arni hanji suka rube ya lalace shi ma ya mutu lakantacce sai harisu dan aisu shi ma jibril ya nuna kansa kansa ya rube ya rure tsuntsun iskarin iska daga hancinsa da kunnuwansa haka a wulakance ya mutu iyalansa ma ba su sun taɓa gawarsa banda waɗannan su biyar sauran 'yan club ɗin ingili gaba ɗaya sai Allah ya kashe su ranar yakin badar su Allah ya musu jinkiri zuwa wani lokaci a baka wanda Allah ya ce inna ka fa inaka mustazihi baka da Abu Jahali da Utbatu da Shebatu yayan Rabi'a da Ukubatu dan Abu Mu'ayyid da Umayyatu dan Khalaf da duk 'yan club ɗin ingili gaba ɗaya ranar badar gaba ɗaya Allah ya sare kawunan su haka sai aka zama duk wanda yake kafirci falle biyu babu shi sai dai masu kafirci falle ɗaya su ne waɗanda biyayya ga waɗancan patrons nasu ita ta hana su karɓar musulunci za ka sai ga aka shigo addinin musulunci shiga jama'a jama'a bayan da wata ainihin bayan da Allah ya halaka mai yanzu inna kafaina kal mustafi'in Allah ya ce haƙiƙa mun isan ma ga 'yan ƙungiyar izini الذين يجعلون مع الله إلها آخر وإن لك شركة سنة سيامة ألا وني أبو كنت عليا سنة بوتا وني با فسوف يعلمون سنة شرين سني ننقى بكالان ومسو سني إندو من دعك زواج الله تعالى يمس سارا جيرو ألوك سندا منو مي يغياكي ولك أرنا علمك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول منذ الله من سوي شوى زوجك تنا قلت كرجمك ينا سام داموا كان سام دعموها بما يقولون دعمنا كيف عن إذن wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa cikin alqur'ani Allah ta'ala ya lallashe shi ya ba shi haƙuri akan abubuwan da ake masa na izgi ya nuna cewa yana cikin damuwa wanda yana bukatar alqur'ani ya zo yana lallashin sa yana ba shi haƙuri Allah tabaraka ta'ala kamar da ya faɗa a wasu sauran ayoyi أنا ما سيميني ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول من سن كنا جن دامو كنا سامو بك انت كي أكي إرن أبوه لسكي فتا أول تآير الله تبارك وتعالى شوي لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين وتقيم kai manzo Allah saboda damuwa ka kusa a ذاك kamar za ka don bakin ciki da damuwar abinda wato ainihin suke yi na injili da wulakanci zuwa gare ka قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون أو تعالى الله يتي منا سنير الشيوى كان بكين في جرام بسكيبا الآن تيشي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك قل إنما أنت نذير kuma inda ma anta nabi Allah ce muna sane da abin da ke faruwa yana yiwa kenan nan gaba za ka bar wasu ayoyin da aka saukar maka wa ba'ikum bihi sadurka, zuciyarka za ta yi kunci da abin da ake da abin da ake faɗa an ya kulo laula unzila alaihi kanzun aw ja'ahu ma'ahu malak saboda an ce ka kawo kuɗi ko mai da abin nan ko da ya zama zinari ko kuma an ce mala'ika ya zo tare da kai ko an ce ka sauko da littafi muna gani ko an ce ka mai da gidajenmu su zamo marmaro da Wai wa'annan maganganu sun saka kunci inna ma anta nazir kai mai gargaɗi ne to an yi da yawan alqur'ani sunnuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga damuwa kwarai akan abin da suke amma ba wai damuwa ta kawai an masa izgili ko cin zarafi ba a'a damuwa ta yau shiga gaskiya ga hanyar aljanna kirkiri mutane na suna so su kauce mata gani ina jan ku zuwa ga gaskiya ad'ukum ila aljannati wa tad'unani ila an-nar Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika abin da zai kawo ma da damuwa شيني سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم وكن من الساجدين كذا لو cikin masu yin sallah wannan shi yasa duk lokacin da damuwa ta zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun nahada ila salah da zarar ya samu damuwa sai kaga tashi zuwa sallah sallah ita ce kauda bakin ciki ita ce kauda damuwa to kai ma musulmi duk lokacin da damuwa ta same ka ko bakin ciki ya shige ka aka yi maka mutuwa Akai maka sata wani labari iso maka maras daɗi yi maza ka yi alwala ka yi sallah ka koma tarka ce ta ɓata maka rai yi alwala shi je ƙure ɗaki ka bar ta sallah idan alaran maka ki ta da ƙira'a sai ita ma ta zo ta bi ka kun yi sallah ko da za ka gama sallah za ka ji cewa Allah ya kura maka damuwa da baki ciki amma idan ka shiga damuwa wani ya shiga damuwa sigari ke kunna wani ya shiga damuwa music yake kunna wani ya shiga damuwa giya yake sha wani ya shiga damuwa sai ya saki baki ta zage zage da cin mutunci wannan ba abin da yake kara maka banda shiga cikin sunu da kunci da bakin ciki da damuwa kenan alqur'ani shine babban maganin damuwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi fasabbih bihamdi rabbik tasbih subhana rabbi قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وسبحوه بكرة وأصيلا فلك سبحان الله وبحمده كل سوء جديد ساتكر كفاسة سبحان الله وبحمده كل سوء جديد من يتكر كفاسة إذا كان إياوا قواما سبيو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لوكتين بعد اجل من الله يقصى ابن الله تعالى بس اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا لكن من الله ينا يوم فانس اركو اذا سجل قال شرع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن معناه ينا yana bin alkur'ani yana bin umarnin alkur'ani to sai Allah ya ce wa abu da rabbak manzo Allah ka ci gaba da bauta ma ubangijinka a kowane lokaci hatta ya tiya kal yaqin har sai yaqini ya zo maka menene yaqini lokacin da aka tabbai mushrikai suna wuta ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فاليقين هو الموت شيخ الأكش عثمان بن مظعون إذا ألا يجي رؤوس سنة يبون سنة تيوى ألا يجي مسرا عنه شيخ متى وما أدراك ويقول أنا يتي من ذو الله بيسا مرهم بني يتي أما هو فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له shi kan usman da manzo nono guda suka share da Allah dan uwan manzon Allah mutum ne mai yawan ibada shi ne ya nemi izini ga manzo Allah ya dandake kansa saboda ya zambe bukatar mata don ya tsere ibada kawai yake manzo Allah ya hana shi at ya ce yana roƙon a bashi izini shi ba zai aure manzo Allah ya ce a'a indai kana bin sunna ta to kai aure dan uwan manzon Allah na shan nono to lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma huwa faqad ta al-yaqin wa inni la arju la shi kan yaqini yanzu sai me yaqini mutuwa yace wa inni la arju la wallahi ina masa fata wallahi ina masa fata kaga ashe kenan ba ka iya ba kowa tabbaci inda irin Usman dan Mas'ud manzo Allah yace kar a ba shi tabbaci a dai a ai masa fata saboda waɗanda manzo Allah ya bishara Allah ne ya ba shi izinin ya yi musu bishara amma saurafa أنا yi musu تعرف tare da in muka kalle su gaba garin su gaba ɗaya fatar ta fi ƙarfi don Allah tabaraka ta'ala يأتي لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التوبة يأتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سنكم يأتي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم kenan suna da bushara ga mamma amma bushara ga ɗaiɗaiku wasu ne kaɗai annabi mai ta to duk wanda bai samu wannan bushara ta ƙashin kansa ba ba a yi masa shaidar aljanna sai dai a ce a nemi sa'ada kuma idan mutum ya mutu ya cika akan alkhairi ya cika akan tauhidi ya cika akan musulunci to fatan tana da ƙarfi amma wanda yake raye to la tu'manu alaihi la yu'manu alaihi wanda an raye duk matsayin da ya kai ba a amintan masa sai dai a yi ta masa roƙon Allah shi yasa ba a son mumini a yabe shi a gabansa ba a so a fanka shi idan kai wannan kamar ka jawo shedan ya sa masa riya ya sa masa ujubi ya sa masa mama da kai daga nan sai ya fara yin aiki ba don Allah ba ya fara aiki yana lissafin waye ganin me za a faɗa idan na yi wa abu da rabbaka hatta ya ce ka ne kai za Allah kai ta bautar Allah kada ka bari sai mutuwa ta cin maka yan hakika sun ce ya eh, ƙi ne anan shine hakika da suke cin mata idan ka cimma hakika sai ka bar bauta shi da yawa wanda yake ɗaya ɗari ka sanin Najeriya sama sama yana bin malamai yana ɗaukan karatu yana zikiri in ya je maroko sai a ce wai har yanzu kana sallah sai ce wallahi ni ni sufanci na bai kai can ba to wai kuryar sufanci shine yake da wannan ilhadi ba wani martaba da zaka kai ka daina ibada manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi har a ƙarshen rayuwarsa ajalinsa ya cin masa ciwon sa na ƙarshe a rana ta ƙarshe sai da aka ɗauko shi yuhada bai da rajulaini wannan ya tallabo shi da kafaɗa wannan ya tallabo shi tana da kafaɗa yana tsakanin su biyu ƙafafunsa na ja ga ƙasa a kai shi masallaci ya sallah sannan ka ce kawai a takalin kiri baka sallah to wannan ilhadi abinda muka faɗa bisa da sawaba Allah ka azurta mu yin aiki da shi idan mun kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ta mana gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف يا مولانا إنك عفو كريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين